الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم هنا من بياني أكان سوتا da irin tasirin da take da shi a cikin addinin musulunci da kuma zukatan bayi baki ɗaya ya ce ita kyauta sifa ce ta Allah Allah ta'ala kuma yana son a siffantu da irin siffofinsa in aka ce a siffantu da irin siffofinsa dama can siffofinsa ba irin namu bane ne yake lissafo mana siffofin da Allah ta'ala ya siffantu da su kuma yana son masu irin wannan siffa ina jin anan muka tsaya har ya kama mana waɗannan hadisan wasu sun inganta wasu kuma basu inganta ba na ƙarshe shine inna Allah ta'ala witrun yuhibbul witra Allah ta'ala mara ne yana son in za a yi abu ai mara muka ce wannan ita ce ka'ida asliya amma akwai inda aka samu kuma ta saba ko muka lissafa wasu abubuwa bambancin kofofin aljanna da na wuta aljanna na da kofofi guda takwas wuta na da kofofi guda bakwai kaga kofofin wuta su ne mara a nan sannan hamalatul arshi su takwas ne hamalatul arshi su takwas ne wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniyatu su takwas ne kaga takwas ko ba mara bane amma dai ka'ida asliya ita ce ana son duk abin da mutum zai yi in son samu ne na alkhairi to yayi mara mun fahimta to mala yace huwa subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbur ruhama'a. Allah ta'ala daga cikin sufofinsa shine tausayi ne kuma yana son masu tausayawa Allah ta'ala daga cikin siffarsa akwai ar-rahma sannan yana son sufofi yana son bayansa waɗanda suka zama ar-ruhama masu siffata ta tausayi ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama Allah ta'ala yana son bayinsa waɗanda suka kasance masu rahama masu tausayi wa inna ma yarhamu min ibadihi ruhama sannan Allah yana jin tausayi a cikin bayinsa ne waɗanda suke jin tausayin wasu sadaka wanda ya ji tausayin wani shi ma Allah zai ji sa. wanda kuma baya jin tausayin bayin Allah to shi ma Allah ba zai tausaya masa ba menene tausayi tausayi shine damuwa matakin farko kenan damuwa a in ka ga wani ne halin damuwa kai ma ka damu da damuwarsa matakin farko kenan mataki na biyu shine tarayya da shi a cikin wannan damuwa a fili bayan kaya a zuciya sannan mataki na uku ƙoƙarin ka gaya za ka ka fitar da shi daga wannan damuwa wannan tausayi kenan to Allah haka yake da siffarsa to haka kuma yana son mu siffanci da wannan siffar ta rahama wa huwa sittirun Allah mai rufe asiri ne yuhibbu man yasturu ala ibadihi sannan yana son waɗanda suke rufa ma bayansa asiri nan rufe asiri kala biyu ne rufe asiri kaga wani yana yin wani laifi a ɓoye bai bayyana laifin nan ba domin mai bayyana laifi ba zai da yake da wanda ya ɓoye ba to ka zo ka ɓoye ka rufa masa asiri kar ka yaɗa shi nau'i ne na asito nau'i na biyu shine mutumin da ya shiga wani yanayi mara daɗi na damuwa na talauci ka fitar da shi daga wannan yanayin shi ma ka fitar ka bashi kamar misali mutum ya zo wajen kai ka bashi bashi ko kuma bai zo neman bashin ba bai zo neman bashin ba ka zo ka bashi kai dai kaga ya kamata ka bashi ka masa to duk wannan yana ɗaya daga cikin arrahma sifa ce ta arrahma ana canta kai sifa ce ta asitar afuwar, to Allah na san haka sannan kun ga sunan Allah a sittiyu ne mala ya kama da shi nan sittiyu shi ya inganta a sattaru ba sunan Allah ba ne. da ake ba mutane a ce musu su faɗi ya sattari ya sattari ya sattari to duku to an ba su banza an ba su banza ya sittir na faɗa muku wata rana a shekul albani ana faɗi cikin mawaƙis ɗinsa an yi haɗarin mota mota ta kifa da su kuma ta kama da wuta ana ya sattaru ya sattaru suna ta ya sattaru a daidai lokacin albani yana la ta ya sattar فإن حديث لا يا ستار لم يصح بل إن الله هو السكين أتشكو ولا هنا شنب موتر كوانا إيه أنا يا ستار يا ستار يا ستار yana gyara musu yana cewa bai inganta ba sai dai su ce ya sittiyo wa afuwun sannan Allah ne yafiya ne yuhibbu man ya'fu anhum yana son waɗanda suke yafe ma bayinsa ba a san musulmi da ruku daga cikin sufofin musulmi ba a san shi ya zama mai ruku ya zama mai yafiya sannan kada ya ce ya yafi amma ba zai manta ba cewa na yafi amma ba zan manta ba ba daidai ba ne kuskure ne a a ka yafi shi kenan ya wuce yafi daga cikin sufofin Allah akwai al-ghafur al-ghaffar sannan akwai ghafiru zambi abinda ake ce ma al-ghafiru shine as idan Allah ta'ala ya ce ya yafe maka to ba zai nuna maka zunubin ba ba an ce akwai yawma tubula sara'ir ba akwai ranar da za a tona asirai to a wannan ranar idan mutum ya zunubi Allah ya gafarta mushi ba za a ga lokacin da ya zunubin ba ba ma za a ga yayi ba yana ɗaya daga cikin lawazim na al idan aka ce ghafara Allahu li fulanin ai satara aibahu Allah ya rufa masa asiri kenan ya gafarta masa ba kaga Allah bai bita da kulli sannan wa ghafurun yuhibbu man yaghfiru lahu sannan Allah ne gafara ne yana son waɗanda suke gafarta ma bayinsa kada ka zo ka rike ka ce ai kai kana nan ba za ka yafi ba ba daidai bane duk abin da aka ma mutum aka nuna an yi ba daidai ba to ya yafi shi kenan ya wuce wa latifun sannan Allah ta'ala mai tausayi ne yana da tausasawa a wajen mu'amala da bayinsa ku duba wannan sanyin sanyin nan da ake ciki yanzu wasu da misali a ce sanyin nan zai karu da wasu digiri mutuwa wasu kila zafi. amma lutufin Allah a bayinsa sai ya sa daidai wa daida irin yadda fata ku za ta iya ɗauka irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai saukan muku yanzu ka ga mu fatan mu ta fi saba da zafi shi yasa sai sanyin mu ya zama haka yanzu daidai maganar da ake ciki mutanen da suke rayuwa a wajajen Gaza ta Filistin da da da abin da ya shafi wasu kasashe wasu wasu jihohin Syria kankara ke saukan musu da wani bangare na Jordan kankara sosai kankara kankara da ka sani ita take sauka Allah ta'ala ya jikinsu zai iya ɗaukan wannan sun fi saba da sanyi jajayen fata sun fi saba da sanyi mu ko baƙaƙen fata mun fi saba da zafi to Allah ta'ala in ya tashi zai mana sanyi Afirka gabaki ɗaya sanyin mu bai yawa su kuma can zafin su bai yawa in aka yi musu irin zafin mu za su mutu in aka musu irin aka mana irin sanyinsu su za mu mutu to wannan yana daga cikin lutufullahi ta'ala alaina wajibi ne mutum ko in wannan ka tsaya ka kalla sai ka gode ma Allah wa yubghidu fazza sannan Allah ta'ala yana kin al-fazza mutumin da ke da ke kasashe zuciya al-ghaliza ne hushin bala'i alƙasi wanda zuciyar shi ta ƙeƙashe bai da tausayi al-imam ibn rajab al yana da littafi zammu qaswatil qalb yana cin rasail ɗinsa ƙanana. littafi ne mai muhimmanci ya kawo asbabu qaswatil ƙulubi sannan asbabu riƙatul ƙulubi akwai dalilan da suke jawo zuciyar mutum ta ƙeƙashi akwai kuma dalilan da suke jawo zuciyar mutum ta ta taushi ya zama mai taushin hali in an ce taushin hali ba ba ana nufin ba za ka yi fushi ba kenan ba za ka yi fushi a lokacin fushi ba wanda zai fushi fushi fushi fushi na da daraja ana buƙatar fushi al-imam al-qayyim a cikin madarijus as-salikin yana kawo falalolin fushi yace da ba eh fushi na da na da falala in ba fushi wanda bai da fushi sai a saba ma Allah a gaban shi ba zai damu ba kawai sai ya wuce shi ba shi abu bane yanzu yin wannan mutanen haka suna nan ka ga yara na yin abun banza ba za ka iya hana su ba wai kai wai kai kai mai ludafi ne kai mai riqatul qalbi ne kai raqiqul qalbi ne sannan da ba hushi ba za a iya jihadi ba in ba fushi ba za a iya jihadi ba sannan a siffofin annabawan Allah akwai hushi annabi Musa alaihi salam ya hushi saboda me an saba ma Allah faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan Allah sai ya bashi siffofi guda biyu ga al-ghadab ga al-asaf aka ce ghadbana asifan sannan ma har sai da yayi abinda hushin ya aiwatar da sakamakon hushi natija hushi akwai hushi sannan akwai natija ta hushi akwai yin hushi sannan kuma akwai aiwatar da sakamakon fushin wa akhadha bi ra'si akhihi yadurruhu ilayhi ya kama kansa ya kama haka ya kama jemu yana da kan shi la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ita ka maka bayani mana ya dan uwana ba laifi na bane kakka kama kaina kakka kama gemuna inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli yace ni na irtikabu akhasi dhararain ne malaman mu na usul fiqh sun fitar da istinbazi a wannan aya sun yi istinbazi na cewa akwai irtikabu akhasi dhararain musibu bi suka afku ai abinda annabi Musa alaihi salam ya zargi annabi Harun ya ce Allah tattabi'ani da kaga sun zo sun ɗauki ɗan maraƙi me yasa baka bi ni baka je ka faɗa mu ai ba waya a lokacin balle ka kira ni ka ce to gafa matsalar da aka yi to na ga idan na ce zan bi ka to zan raba kan al'umma sai na ga in zauna cikin su in ci gaba da musu wa'azi ya fi da in bi ka to kun ga wannan kenan so daga ba ba shi yake nufi ba ba ana nufin mutum ya zama kawai irin shakulatin bangaren nan ba wanda shi kawai ba abin da ya dame shi kawai ta gidi. kawai ta mutum ya ta gaban shi kawai shi nan ai ta yi wani jiguji ba ruwan shi ko gidan shi kaje kawai shi ta karai ne a gidan shi kowa ya abin da ya ga dama ba daidai ba ne wannan al-ja'zariya sannan Allah ta'ala yana kin mutumin da ya zama mai zafin rai nan al-imam al-qayyim ya kawo mana kalmomin ne da yawa dan akwai was da al-fazz da al-ghaliz da al-qasi da al-ja'zari sun duk ma'anar su daya sannan al jawwaba Allah na kin al-jamu'u al-manu'u shine al-jawwazu al-jamu'u al-manu'u mutumin da ke tara dukiya kuma ya hana taimako shine inda yake son ya kai mai Allah na kin mutumin da allazi jama'a fa aw'a ya tara kuma ya taskanci jama'a wa mana'a ya tara kuma ya kife maku gane ko mujarradul jam'i jam'ul mal na da kyau ni'mal malu salih lirrajuli salih dukiya ta gari a hannun mutumin kirki ana santa dukiya halas a hannun mutumin kirki in ka ba da in dukiya ta samu a hannun mutumin kirki to sai abin arziki hmm? wa rafiqun sannan Allah ta'ala wa Allah ta'ala mai taushi ne mai taushin hali yuhibbur rizqa sannan kuma yana son taushin hali wa halimun sannan Allah ta'ala mai haƙuri ne yuhibbul hilma yana son haƙuri malamai suka ce akwai bambanci tsakanin as da al-hilm al-hilmu yana ɗaya daga cikin lawazim na asabo idan mutum yana da haƙuri to za a ganshi kuma zai zama hali. so da haka shi hilmu malamai suka ce shi asabru maƙam ne amma hilm hal ne shi kuma kullum akwai abin da ake ce masa maƙamat akwai abubuwan da ake ce musu ahwal maƙamat su ne abubuwan da za ka matsa ma kanka ka yi su sai kuma Allah sai baka kyautar wasu mun gane misali idan ka matsa kanka kai ilimi to ilimi na gadar da wasu abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ahwal din da mutum zai tsinci kansa akwai as-sakina natsuwa mai ilimi duk halin da aka shiga na tashin hankali za ga yana da natsuwa sannan daga cikin eh, ahwal da ilimi ke gadarwa akwai akwai akwai zai gadon maka da wannan alhilmu din mun gane zai gadon maka da alhilmu saboda idan mutum ya asabu Allah zai ba shi alhilmu in kana da haƙuri ka matsa ma kanka manzon sun ya ce matsa ma kai ake a zama masu haƙuri wa man tasabbara yastasbihu Allah duk wanda ya matsa ma kansa ya ce sai ya zama mai haƙuri Allah ta'ala zai sa shi ya zama mai haƙuri hmm? وبرٌ سنن ألا ميتوتا تاوان يحب البر يحب البر وأهله سنن ألا تعالى ينا سن كوتا تاوان ما في كوتا تاوان شيء ألا ألا البرني كو البرني الرحيم تو تقومينا سن الأبغاغ من عباده وعدل يحب العدل سنن ألا مي آدلشي نينا سن آدلشي ألا ينا سن آدلشي har ma manzon Allah so sama ya faɗi cewa innal muqsitina ala bira min nurin yawmal qiyamah ranar lahira masu adalci masu yin adalci Allah ta'ala zai sa a kafa musu wasu mimbarori a filin tashin alkiyama kuma mimbarorin nan su rika haske su haskaka filin tashin alkiyama su ne waɗanda suka yi adalci a shugabancinsu adalci a harshensu al-imam al a cikin adabud waddi wa din adalci kala uku akwai adlul ali lidani akwai adlu dani lil sannan akwai adlun nazir lin akwai adalcin na sama shi ma na ƙasa shi ma talakawa adalci su tsare musu rayuwarsu su ba mai hakki haƙƙinsa su kwato ma wanda aka zalunta hakki daga wanda ya zalunce shi kaga adlu al'ali liddani ce. sannan akwai adlu dani lil'ali sannan talaka su ma su ma shugabannin su adalci kada ka ce kana so ne ai kai kawai ka rika dora ma shugaba abinda ka san ba zai iya yi ba ka san ba hurumin sa bane ba zai iya yi ba amma ka rika tunanin aiki ya maka kuma in bai yi ba ka koma gefe ka zagai daga cikin kuma adalcin da zaka masa ka masa addu'a ka masa addu'a Allah madaukakin zaki ya taimake shi ya sauke wannan wannan mas'uliyar da ke kansa taka ya baka ka ai manzon sama yayi yabo ku ya ce shugabanninku khayru umara'ikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'una lahum wa yad'una lakum shugabanninku na Allah wanda Allah mafi alkhairi sune ne shugabannin da kuke son su suke son kuke musu addu'a su ma suna muku wa sharru umara'ikum man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum mafi sharrin shugabanninku sune ne shugabannin da kuke hushi da su su ma suna kin kuna kin su suna kin kuna la'ana su su ma suna la'ana ku in sun je mitin sai sun zace ina shi waɗannan talaka kazan kazan a Najeriya to kaga mafi sharrin shugabanni ke kuma kuma duk inda kuka samu je ku zage su wa qabilul ma'ajir sannan Allah yana karban uzura yuhibbu man yaqbalu ma'azira ibadihi sannan yana yana son wanda yake karban uzurin bayansa in ka zo da uzuri a ansa eh amma kuma a karin magana laraba suna cewa aksarul ma'azir min al kadhib mafi yawancin uzuroran da mutane suke kawowa to ƙarya ne ka je kuma ka duba ka gani i eh, domin shi wanda zai kawo uzuri so yake sai an yadda dole sannan ni kuma na sha faɗa muku ina cewa idza idza kasuratil ma'azir tafsudu ƙari in lokacin da uzurora suka yi yawa to abubuwan da aka tabbatar ba za su tafi ba a ana son uzuri amma kada uzuri ya zama kuma kullun cikin shi mutum yake ha Allah ma yana yanke uzuri manzan da sami ya ce a azara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balaga 60 sanata wanda ya kai shekara 60 to bai da uzuri baka da uzuri a wurin Allah to ana son mai karba wa yujazi abdahu bi hasbi hadhihi sifati sannan Allah na taka ma bayinsa ko bawansa gwagwadon waɗannan sifofin da aka lissafa wujudan wa adaman ko yana da su ko bai da su in yana da su Allah sai ya saka masa da lada in ko bai da su sai Allah ya saka mishi da ne ya saka mishi da ne da zunubi da alhaki faman afa afa anhu duk wanda ya yafe shi ma sai Allah ya fi masa wa man ghafara ghafara lahu wanda kuma ya yafe ya gafarta shi ma Allah sai gafarta masa wa man sama'a sama'ahu duk wanda ya sauƙaƙa ma mutane shi ma Allah zai sauƙaƙa masa wa man haqaqa haqaqahu wanda kuma ya tauye ya cutar to shi ma Allah madaukakin sarki zai masa haka wa man rafiq ghafaqa bi ibadihi ghafaqa bihi duk wanda kuma ya tausa sama bayan Allah to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai sauƙaƙa masa wa man rahima khalqahu rahimahu duk wanda ya ji tausayin bayan Allah to shi ma Allah zai tausaya masa wa man ahsana ilaihim ahsana ilaihi duk wanda ya kyautata ma bayan Allah Allah ma zai kyautata musu masa wa man jada alaihim jada alaihi wanda kuma duk yayi musu kyauta Allah madaukaki zai masa wa man nafa'ahum nafa'ahu duk wanda ya taimaki bayan Allah shi ma Allah zai taimake shi duk wanda ya amfane su duk wanda ya amfani bayan Allah shi ma Allah zai amfanar da shi wa man satarahum satarahu wanda zai ya rufa musu asiri shi ma zai rufa masa wa man safaha anhum safaha anhu duk wanda ya kauda kai ya yafe musu to shi ma Allah zai yafe masa wa man tatabba'a awratahum tatabba'a awratahu duk wanda yace sai ya gano aibun su tatabbu'ul awrat shine gano aibun mutum kulluka awratun walinnasi alsunu lisanuka la tazkur bihi awratan harshenka ka rika faɗin aibin wani da shi kulluka awratun walinnasi alsunu ga baki ɗayanka al'aibi ne sannan mutane su suna da harshen su in ka faɗi za a faɗa wa man hatakahum hatakahu wa fadahahu duk wanda ya keta mutuncin su ya ci mutuncin bayin Allah ya walakanta su to shi ma Allah sai masa wa man hairahu khayrahu mana'ahu khayrahu duk wanda ya hana shi alkhair ya hana bayin Allah alkhairin da Allah ya masa to shi ma Allah madaukakin sarki zai hana masa wa man shaqqa shaqqa Allah ta'ala bihi duk wanda kuma ya matsa ma bayin Allah shi ma Allah zai matsa masa sai addu'a manzo sa me ko yace Allahumma man waliya min أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه ما زال سمي هر جامنا الدعاء يا منا الدعاء يا الله دو وندا كباش شو جبنشن الأمة تايسا تشكون وهلا ya kawo musu boko haram yasa ake ta kashe su to kai ma Allah fashquq bih manzon wannan addu'a malaman ahlus sunna suka ce tsinuwa ba a yadda da ita ba ba a so ka ce Allahumma Mal'an al'amira fulana ka faɗi sunansa amma ya halatta kai mummunan addu'a la yuhibbu Allahu al-jahra sui min al illa man zulim manzon sa mai fara yin addu'a amma ba a san la'ana ba a san al-la'an musamman la'anul Afiradi bi asma'ihim la'anar sunayen mutane a ambaci wani Allah ya tsine mai wani Allah ya tsine mishi kamar yadda wasu mu suke yi a can alkunuti da kayan da Allah wannan ba daidai a rika faɗin sunan mutane kana ba Allah kana cewa Allah ya la'ane su ba daidai ne. amma Allah laanul mutlaq ya halarta. shi yasa manzon sama yake yi Allahumma la'anil kafarata Allahumma la'anil kafarata alladhina yasudduna an sabilika ويعادون أولياءك ويكذبون رسلك kaga dama ka ce Allahumma la'ani zalamata allazina yazlimuna ibadaka kowa ya shiga ciki yanzu akwai waɗanda aka la'ane su da aka musu alƙunuti an musu alƙunuti sun kuma dawo yanzu tare da su aji kuma kasa ɗin na nan an ɗauka kun kun sani antum shuhada wa alama aku an la'ane su a wancan zaben to yanzu kuma zaben na yanzu tare da su ci to ya za a yi Allah a nesa da sunayensu yanzu kuma sun dawo kuma kasar ɗin yana nan an ɗauka ga daban tsoro so daga akwai kuskure a ciki sannan ma damar mutum bai mutu ba ko kafiri ne karka masa Addu'an la'ana ka ambaci sunansa ka yi alla'anul mutlaq in ka ce allahumma la'anil kafarata wallahi bush ya shiga ciki bush ba sannan me sunan shi barak obama ya shiga ciki sannan eh, netanyahu ya shiga ciki duk waɗannan dai ga sunan duk ga sunan wa ghayruhum wa ghayruhum duk sun shiga ciki amma ka zo kai ta lissafawa kai ta lissafa su ko mutane ai ta amin amin da ƙarfi a masallaci kamar masallaci yartajibul masjid ba daidai bane wannan da daɗi fan ana yi akwai morewa wallahi ana morewa amma an ka more sai me kuma in ana yin nan zaka ji ana morewa shi yasa sai ka ji amin amin ai ta ƙara amin amma kuma an saba mu sunna manzalla sa sama yayi farko Allah ya hana shi laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun daga baya suka zo suka musulunta amma na manzon sama kaga ba a yi tafin ba sai dai an yi tafin babba kuma dan hadisi ya ruwaito sunayen nasu kaga babban tafi kenan to ai taka tsantsan da irin wannan sadaka irin wannan mu bi shi a hankali bari mu samu wani waje tuntuna aka ce lokaci yayi wa man makara makara bihi duk wanda ya ma bayan Allah ma kirci ya kulla musu wani sharri to wallahi shi ma sai Allah mayar masa da kayansa wa man khada khada'ahu duk wanda ya yaudara yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah wal ladina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون wa man amala khalqahu bi sifatin duk wanda malam sai su al-imam al-qayyim sai mana umumi daga baya sai ce wa man amala khalqahu duk wanda ya mu'amala da halittun Allah bi sifati da wani irin yanayi amalahu Allah ta'ala bi tilka sifati bi ainiha sai shi ma Allah ta'ala ya mu'amala da shi da irin wannan sifa da yayi ma Allah yayi ma bayin Allah mu'amala da shi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira saboda haka 'yan uwa ni ka tsantsan game da waɗannan sufofi masu kyau da Allah madaukaki da ke nemi musuffanci da su mu yi kokari kuma ba wai ana nufin wai cewa lokaci ɗaya ba waɗannan abubuwan za su samu ga mutum ba tarbiyya ake kullum mutum ya rika auna zuciyarsa ya yake karuwa ya imanin shi ke karuwa sannan waɗannan irin matsaloli yake samu sannan ya yake kokarin magance waɗannan matsalolin wannan yana taimakawa sosai Allah shi taimake mu wajen gyaran zukatanmu